السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam ta'alif na addaktor sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah tare da dasa zamu ci gaba da karatu yau muna kan darasi na bakwai a cikin wannan masallaci mai albarka muna kan shakhsiya ta abubakar siddiq radiyallahu anhu mun yi karatu a cikin tarihinsa wanda bisa ga iko na Allah yau shine karatu na ƙarshe idan Allah ya amince da haka kuma gabanin nan yau ana nawa ga wata tukunna? to ashirin da hudu ko kuma wani abu mai kama da haka ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da biyar sati da ya gabata mun yi maganganu akan khutubobi na abubakar siddiq radiyallahu anhu yau akan me za mu tashi za mu tashi akan allahazatul akhira fi hayatihi allahazat lokuta al'akhira na ƙarshe fi hayatihi a cikin rayuwar abubakar siddiq allah ya kara masa yadda darussan da za mu iya koya ƙarshen rayuwarsa mai ya aikata da ya zo barin duniya a kullum nakan tunatar da mu da kan cewa fa muhimmancin karanta tarihin sahabbai shine mu wayi gari ya zama muna neman ilimi muna aiki da ilimi bambancin mu da sahabbai su Allah umurce su da yin ayyuka guda biyu sai ya zama sun aikata su mu Allah umurce mu da yin ayyuka biyu sai da muna da kokari wajen ɗaiɗai akwai rauni Allah ya umurce mu da neman ilimi da kuma tarbiyya ta ilimi ma'anan tarbiyya na ilimi shine aiki da duk abin da muka karanta sahabbai sun nemi ilimi sun yi aiki kaiwa makura da ilimin da suka nema mun nemi ilimi alhamdulillahi rabbil alamin akwai masu kokarin aiki da ilimin sai dai kaɗan ne a cikin mu muhimmin abu shine duk abin da muka karanta kwaya daya qur'ani ko hadisi ko kuma a cikin tarihin salafus salih rahimahumullah shine mu yi kokarin tatbikin wannan aiki din shi yasa Allah ke ce mana walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun rabbaniye sune jama'ar da ke kokarin aiki da duk abin da suka karanta wajen karantarwan suna karantar da mutane ilimi mataki mataki wajen aiki suna yin aiki da duk abin da suka karanta so Allah yana bukatar mu zama rabbaniyai ne abin da muka karanta ya zama jikinmu yayi imani da shi ya kuma aikata shi kar mu waye gari bakin mu ya faɗa gaban mu su karyata mun fahimci wannan da kyau kula da wannan muna roƙon Allah Allah ya ba mu ikon aiki da duk abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kayan mu ba Allahazatul akhira fi hayatihi lokuta na ƙarshe a cikin rayuwar Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yadda malam yace durusun wa ibar darussa da za mu koya a ƙarshen rayuwarsa wa ibar da kuma abubuwan hankalta da ya aikata wanda duk mai hankali idan ya kalla zai san lalle akwai abin koyi a ciki an aisha ta radiyallahu an qalat an karbo daga yas aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lamma marida abubakar maradahu alladhi mata fihi lokacin da abubakar yayi rashin lafiya rashin lafiyan da Allah ya ɗauki rayuwarsa a ciki yana cikin jinyan barin duniya ƙala sai ya ce ƙunduru ma za da fi mali ku yi dubi menene ya karu a cikin dukiyata da khaltu fil imara tun lokacin da aka bani jagorancin musulmai a duniya gabannin ya fara jagoranci kowa ya san me ya mallaka a duniya lokacin da zai barka duniya sai ya ce to a koma a yi lissafin dukiyarsa gabaki ɗaya. a duba lokacin da na fara shugabancin al'umma zuwa yanzu menene ya karu a cikin wannan dukiyar gabaki ɗayanta a duba akawun ɗinsa menene ya karu da dubu nawa ya shiga jagoranci yanzu da dubu nawa yake a koma cikin kadarorinsa na dabbobi da makamantansu da dubu nawa ya fara jagorancin al'umma yanzu da yake tsammanin barin duniya nawa ne ya karu a cikin kadarorinsa ce fa ba bihi ilal khalifati min ba'adi? duk abin da ya karu ku aika zuwa ga khalifan da zai zo ya shugabancin al'umma baya ta? duk wanda Allah ya mika mulki ya tabbatar da shi a hannunsa abin da ya karu a dukiyata bayan na fara jagorancin musulmai a ɗauka a mayar gare shi ta ce fa nazarna sai muka duba fa idza abdun nubi kana yahmilu sibyanahu aw yuhmilu sibyanahu sai muka samu akwai wani bawa mai taimako wanda yake ɗaukan ‘ya'yansa ƙanana yana da bawan da aikinsa shine renon yara a gida wa idza nadhihun sai kuma ga raƙumi kana yuski bustanan lahu wanda aikin raƙumin shine shayar da gonakinsa da yake noma ya kai matsayi ne yana shugabantar musulman duniya ga baki da mana bai daina yin noma ba don ya dogara da kayansa ta ce fa ba ba'athna bihima ila umara sai muka aika da su guda biyun zuwa ga umar da wannan bawa da ke taimako aikin gida da kuma wannan raƙumin da ke shayar da gona sai muka mika umar bin al-khattab radiyallahu anhu kala ta ce fa akhbarani jaddi sai kakana ya bani labari kakanta shine Abu Kuhafa wato Usman, baban Abubakar Siddiq radiyallahu an Abubakar Siddiq ya bar duniya mahaifinsa bai rasu ba Anna Umar baka tace baban ta ba ta labari da aka kai wa Umar ga fa wannan bawa ɗin, ga kuma raƙumin da ke shayar da gona khalifa ya turo bayansa Umar sai fashe da kuka Fakala sai ce rahmatullahi ala Abi Bakarin Allah ya rahama akan Abubakar yace laqadi at'aba man ba'daku ta'aban shadida haƙiƙa ya gajiyar da duk wanda ya zo bayansa gajiyawa kaiwa makura ya yi ƙoƙarin sanya wani method na jagoranci na shugabanci duk lokacin da mutumin kirki ya wuce gaban ka wani al'amari idan ka zo bayansa sai ka yi da gaske saboda duk aikin da na alkhairi ana buƙatan ka ƙara ne ba ka gajiya ba to sai ce to duk wanda ya zo bayansa irin ƙalubalen da ya bar masa ya shiga uku ya gajiyar da duk wanda ya zo bayan sa ya jagoranci ya buɗe wata hanya ta sunna na cewa idan ka zo shiga mulki tambayi nawa ne dukiyarka ran da zaka bar wannan mulkin ka ce a bincika nawa ne ya karu a dukiyar duk abin da ya karu a mero al'ummar musulmai ya aka yi dukiyar ta karu na haka yace duk wanda ya zo bayan sa an gajiyar da shi kaiwa makora malam yace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah turkatul khalifatu abudun wa ba'irun abin da khalifa ya bari tun da ya shiga jagoranci ƙari a dukiyarsa shine bawa ƙwaya ɗaya da kuma raƙumi ɗaya sai ya ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha lalle cikin wannan magana akwai ibra akwai wa'azi amma na gawa liman yakhsha ga wanda da gaske na jin tsoron Allah in dai mutum da gaske ke jin tsoron Allah to akwai darasi mai girma a nan wurin mutum ya shugabanci al'umma ga baki ɗaya a duniya har ya sauka akan wannan shugabanci abin da ya karu a dukiyar saragumi kwaya ɗaya da kuma bawa kwaya ɗaya wannan akwai wa'azi Allah ya ba iko koyi da shi akan wannan wa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce inna ababakarin lamma hadarathu alwafatu lalle abubakar siddiq lokacin da rasuwa ta zo zuwa gare shi mutuwa ta zo gare shi kale yace ayyu yawmin haza wani wuni ne yau yau wace rana ne qalu yawmal ithnain suka ce yau ranar litinin ne qala yace fa in mittu min lailati fala tantadiru bi ila gadin idan Allah ya dauki rayuwata a daren yau kada ku jinkirta zuwa gobe da gawata ku yi gaggawan kai ta makabarta saboda wannan shine ka'idan sunna ya abin da ake bukata shine idan Allah ya ɗauki rayuwar mutum a yi gaggawan kai gawarsa zuwa ga makabarta a dare idan akwai bukatan a jinkirta zuwa gari ya waye wannan babu damuwa ya zama amma dalili shine yake sa a jinkirta shine ya zama in mun yi gaggawan kai shi a dare za mu manta wani abu muhimmi a cikin harkar ko a manta masa wanka ko a yi wankan bai dace da shari'a ba ko likafanin ba a sa dace da shari'a ba to a nan ya halatta idan mutum ya rasu a dare a bar gawar ta kai zuwa gobe saboda nassi ya kai makura wajen kwadaitar da al'umma cewa a riƙa gaggawan kai gawa makabarta shi yasa hadisi zo cikin aljami a sahihi na Imam bukhari rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idan mutum yayi rasu ku yi gaggawan kai shi makabarta in baban Allah ne na kware abin da yake faɗa qaddimuni qaddimuni ku yi saurin kai ne ku yi saurin kai ne amma na idan mutumin banza ne kuma fa sai yace kuka zai rika yi aina tazhabu bi ina za ku je da ni yace kuma yana yin ihu yasma'u kullu kullu shay'in sautahu illa thaqalain duk halittun duniya na jin su amma na banda wasu halittu guda biyu yan adam da kuma aljanu yana ihu lokacin da za a kai shi makabarta yace idan bawan Allah ne a wani hadisi ajiye shi da kuke a gare ku ba kai shi da wuri ba sharri kuke sa shi a ciki ba ku kai shi makabarta ba in kuma mutumin banza ne ba ku kai shi da wuri ba to zaman sa cikin ku sharri yake sa muku eh shi kuma in shi na banzan ne zai samu ku sharri in na kware ne kuma kuna sashi a sharri so kowane bangare ka duba gaggawan kaiwa shi yafi alkhairi kuma kukan da azzalimi yake zaman da yake cikin ku sharrin da ke faruwa Allah ne kawai ya sani shi don idan mutumin banza ne zai rika ihu har a kai makabarta ajiye yana ihu kuma har abun ne shi yana ihu kafirai mutane banza fasikai azabar da ake musu a kabari wallahi al'azim mu ne ba mu ji da aljanu annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi hadisi ya zo cin aljami na Imam Bukhari rahimahullah yace laula Allah tadafanu la da'awtu Allah ay yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'a ba dan kada ku gagara kai yan uwanku makabarta ba da na roki Allah ya ji yadda ku azabar kabari da ake mutanen banza yace to amma na idan kun je kun ji kukan ba mai komawa gobe abin da yake tausaya mana shine ba za mu iya koma makabarta ba mun je Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace akwai wani ciwo da jaki yake yi a zamanin su idan jaki yayi wannan ciwon kafofinsa sukan kai matsayin da bai iya tashi ya tsaya idan yayi motsi sai ya ji kafar kaman ana yanka jijiyoyin idan wannan ciwo fara ga jaki ba zai iya motsi ba iya zaune wuri daya ba zai iya tashi ya miƙe ba ba zai iya tafiya ba yace to amma na abun da yake maganin ciwon inda zai iya samu ya miƙe ya daure yayi tafiyan da ikon Allah ciwon ya warke to amma na saboda zafin da yake ji ba zai ma iya daurewa yi wannan tafiyan ba yace idan jaki ya waye gari bai da lafiya ya samu wannan ciwon sai mu ɗauke shi da ƙarfi sai a kai shi makabarta a ajiye idan aka ajiye shi a makabarta idan aka fara wa mutanen banza azaba yace saboda firgita da kuma tsorata da yake na azabar da ake yace zai fita ya fisga a guje yace daga nan ciwon ya warke saboda duk ciwon da yake ji da wahalan da yake ji amma na idan ya ji azabar da ake zai gane zama a wurin fi musifa akan wannan ciwon da yake ji jikinsa gare gudu ya ce to idan ya fita a guje in ba a yi wasa ba kuma an rasa shi a rayuwa kenan ga baki daya saboda tsoratan da yake fita da yake a guje ba za a iya kama shi ba kuma sai dai ko ya yi gudun ya gaji ya faɗi sai a je a ɗauke shi amma ba ku ba za ku iya kama shi ba ما أنزل الله من دين إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ga dai ciwon jaki azabar kabari Allah ya san yadda yake sanya magani cikin kowane al'amari so da aka azaba na kabari abu ne wanda yake akwai hatsari matuka da gaske kuma yana da kyau mu karanta hadisin albara ibn azib radiyallahu an wa innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya hadisi da yake tawilun gashi nan cikin littafin ahkamul jana'is na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ga cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin na ibn al-qayyim gashi cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ga cikin littafin imamu tirmidhi rahimahullah ga cikin almuhalla ta ibnu hazmin hadisi ne da ke da matukar muhimmanci ga duk ɗalibin ilimi ya karanta wannan hadisi da tsawonsa hadisin albara bin azib radiyallahu anhu so haka akwai alkhairi wajen gaggauta kai mutum zuwa ga makabarta tayyib sai ce fa inna ahabbal ayyam lalle mafi soyuwan wununnuka wallayali da kuma darare ilayya zuwa gare ni aqrabuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne in kasance ina kusantuwa zuwa ga annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi da na rasu ku banni to gara kun yi gaggawan kai ne saboda in kusanci annabin Allah amma ajiye ni cikin ku zai jinkirta da ni zuwa ga kusantansa wannan hadisi imamu ahmad bin hanbal rahimahullah shi ya kawo shi kuma hadisi ne hasan wa an ubada bin qais qala lamma hadarat ababakar alwafatu Ubada bin Qais Allah ya kara mar yadda ya ce lokacin da mutuwa ta halasci Abubakar Siddiq ta ziyarce shi qala li ta sai ya ce wa Aisha radiyallahu anha igsili thawbayya hadaini wannan tufafi nawa guda biyu a wanke su wa kaffinini fihima ki kuma likkafanantar da ni a cikin su ya halatta a yi wa mutum likkafani da riga da wando ya halatta a yi wa mutum likkafani da tsofin kaya sai ce fa inna ma abuki ahadu rajulaini lalle babanki ɗayan mutane biyu ne ɗayan mutane biyu ne imma maksuun ahsanul kaswa ko ya zama wanda za a tufatar da shi mafi kyan tufatarwa au maslubun ko wanda za a tsiraitar da shi aswa usal mafi munin tsiraitarwa ko in waye gari mafi alkhairin jama'a da za a tsiraitar da su bi ma'ana in na zama bawan Allah saboda mafi alkhairin tufa shine tufar imani da kuma abun da za a tubatar da kai ina a kabarinka saboda bawa mumini ana zuwa masa kafanin aljanna da turaren aljanna a liƙa masa a kabarinsa mutumin banza ana kawo masa tufar wuta da kuma abubuwa na azaba a cikin wuracin kabarinsa wannan haka hadisin albara bin azib radiyallahu anhu ya karantar so wannan shine sai ya gaya mata yace ɗayan biyu nake kar ku damu da kayan da kuke samun a duniya idan kun sa min in na bi Allah to za a za tubatar da ni mafi kyan tubatarwa idan kun samu mai kyau a duniya in ban bi Allah ba za a tsiraitar da ni mafi munin tsiraitarwa wannan ke karantar da mu duk imaninka ba za ka ba wa kanka garantin shiga aljanna ba shine ayat da muka karanta a baya cewa iyalan zakariya suna kiran Allah menene ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ragaban mu rika kwaɗayin aljanna wa rahaba muna tsoron wuta waɗannan bayan Allah da ke da garantin shiga aljanna ga matsayinsu wa akhraja ibn sa'ad wa ghayruhu an aisha radiyallahu anha Ibnu sa'ad da waninsa da ku sun ɗauko hadisi daga aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace lamma taqula abubakar lokacin da abubakar ciwo ya nauye ya shi ya nauye da ciwo tamathaltu bi hadha albayt sai na siffata rayuwarsa da wannan baiti din tace la'amruka ma yughni thara anil fata idza hushirajta aw idza hushirta yawman wa dhaqa bi hasadr na rantse ina tabbatarwa da rayuwar da Allah ya saka a ciki lalle astara kalman tsara iya iya ɗaukan cikin ƙasan ƙasa amma na astarau a wurin da hanza iya ɗaukan dukiya ina tabbatarwa da rayuwar da Allah ya sa ka a ciki lalle dukiya ba za ta wadatar da saurayi daga mutuwa ba idza ushirajta au idza kushirta idan aka tattaro rayuwarka yauman a wani wuni Allah ya ce koma zuwa gare shi dukiyar da ka mallaka ba zai hana ka mutu ba wa ka biha sadr lokacin da kirji ke yin ainihin me ke takuruwa yake yin kunci wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashita lokacin da ake tatsaran mutumin banza da kuma tatsaran mutumin kirki sai ta ce ba abin da zai hana ka ba duniya don abbakar siddiq radiyallahu anhu miloniya ne a bangaren dukiya ta ce fa kashafa arwajihi sai ya yaye fiskarsa a cikin halin da ke ciki wa kale yace laisa kazalik ba haka ya dace ki ce ba walakin quli ki ce waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid waja'at ki ce waja'at sakratul maut haqiqa mayan mutuwa ya zo bil haqqi da gaskiya ma kunta minhu tahid fasara bi malamai suka yi wasu ka ce zalika ma kunta min hudahid zalika ma su ce wannan nafiyi ne ka sani wannan wani al'amari ma kunta ba kasance min hu daga gare shi tahid ka gudu ka tsira ba wasu kuma su ce zalika ma kunta minhu tahid wani al'amari ne wanda ka kasance ma kunta minhu tahid ba kasance mai rabota daga gare shi ko kuma mai kuta daga gare shi ba in ma ya zama korewa in ma kuma ya zama in ma ya zama tabbatar da cewa ba a guduwa daga gare shi kalman tahid shine guduwa daga wani al'amari baka kasance mai tsira gare shi ba kasance mai rabauta ka waye gari baka fada cikin sa ba wannan aya ta zo cikin suratul kaf aya ta 19 cikin suratul kaf na'am yace unduru thawbayya hazaini ku yi dubi zuwa ga kayan nan nawa guda biyu faghsiluhu ma ku wanke su wa kaffinuni fihi ma ku likkafanantar da ni a cikin su fa innal hayya lalle rayayyen mutum ahwaju ila jadidi min almayyit yana da bukatuwa zuwa ga sabon kaya fiye da wanda ya bar duniya sabin ku baro mu ainihin wanda suke raye a duniya mu da zamu bar duniya a samu a cikin tsohon kaya inji abubakar siddiq radiyallahu an wa akhraj ibn sa'ad an urwata ibn sa'ad ya kawo wani hadisi daga urwata ibn zubair ibn al-awwam ibn khuwailid rahmatullahi alayhi wal qasim bin muhammad da kuma hadisin ya zo ta wajen qasim bin muhammad anna ababakar ausa aishata lallai abubakar siddiq yayi wasiya zuwa ga is aisha radiyallahu anha ay ila jambi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da abun ne shi a gefen manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi falamma tuwfiya lokacin da aka dauki rayuwarsa hufira lahu sai aka tona masa kabari wa ju'ila ra'suhu inda katafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya kansa kusan daidai da wajen kafadar manzon Allah ko kirjinsa sallallahu alaihi wasallam sai zama ga kabarinsa anan to amma shi kafadarsa shine daga wajen ina wajen kayinsa bi ma'ana kan Abubakar Siddiq iya wajen kafadar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa ulsika lahadu bi qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka jingina lahadin kabarinsa zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ga kabarin mutum a nan wurin iya gabar da kai kai kana yamma idan yadda ake kabarin lahadi mun san shi za a tona ciki in an tona ciki sai a sake haƙan kabarin ta ƙasa ta bangaren alƙibla to da aka tona ramin haka masalan ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi gabar to wa ulsikal lahadu an jingina lahadin zuwa gare shi ne sai aka tona ta bangaren da yake sai zama sun ƙara kusantan juna a cikin ƙasa din ma kuma a ka'idar sunna idan ƙasa za ta yi lahadu ana buƙatar a riƙa yin lahadu fiye da shakku yin shakku ya halatta ya dace da sunna in buƙata da kama amma na hadisi ya inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ce Allahadu lana wa shakku li gairina shi lahadu namu ne amma na shakku ba namu bane wannan yasa malaman suna da yawa ke tsoron wannan kalma din idan ƙasa za ta iya lahadu mu riƙa ɗan ƙoƙarin yi daga lokaci zuwa lokaci mu rika gwadawa in za ta yi an fi bukatar lahadu akan shi shakwa in ba za ta yi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wa akhraja ibn sa'ad an sa'id ibn al-musayyib ibn sa'ad ya fitar da wani hadisi rahmatullahi alai daga sa'id ibn al sa'id ibn al rahmatullahi alai anna umar radiyallahu an lalle umar Allah ya kara mari da salla ala abi bakarin bainal qabri wal minbari shi yayi sallah akan gawar abubakar siddiq radiyallahu anhu tsakanin kabarin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi zuwa ga mimbarinsa a wannan tsakani aka ajiye gawarsa aka sallace ta wa kabbara alaihi arba'an ya mar kabbara guda hudu ya halatta ya kabbara hudu idan mutum Allah mar wata ni'ima da ake ko yayi ya samu wata garabasa a wajen Allah a zahiri ta bayyana ana iya yin kabbara biyar ana iya yin shida saboda sahabbai akwai wanda suka yi kabbara biyar akwai wanda suka yi shida akan wasu gawakin an yi magana sai a ce innahu badriyun ai wannan ya yakin badir so kabbara hudu su ne kabbara hudu su ne mafi kankanta amma na yana halatta a kai zuwa ga biyar zuwa ga shida amma na yawan yin hudun sun fi yawa akan kowanne shi da wannan malamai ke fahimtar in wani mutum iya da wani achievement a addini sosai da muke kyauta masa zato a wurin Allah da ikon Allah sai mu masa kabbara biyar ko shida insha Allah ta'ala duk wanda kai wa kyakkyawan zato kaiwa makuran an yi kari babu laifi a kayi in ba kara ba ma fa hasanun insha Allah ta'ala tayyib wa qala ahlus siyar ma'abota tarihi suka ce tuwuffi abubakar an dauki rayuwar abubakar lailatul sulafa ran daren talata bainal maghribi wal isha tsakanin sallar magriba da isha ya rasu kusan irin lokacin da muke zaune kenan yanzu ko na hannu na qara'ul kitabu bainal maghribi wal isha wa tuwuffi alayhi bainal maghribi wal isha لثمان ليال بقينا من جماد الآخرة kwanaki takwas suka saura watan jimada al'akhira ta kare kwana nawa kenan wani wata kenan wata na shida ana ashirin da ɗaya ga wata ko ashirin da biyu ga wata sana talata ashara min hijira shekara ta goma sha uku bayan an yi hijira wa huwa bunu talatin wa sittin a lokacin shekararsa sittin da uku annabin Allah bar duniya iya da shekara 63 sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq ya bar duniya da shekara 63 radiyallahu anhu sun yi tarayya wajen dadewansu a duniya duk mutumin da ya kai shekara 60 da ikon Allah Allah masa baiwa in dai yana bautawa Allah fiye da wanda ya shekaru kasa da haka khairukum man tsala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukan su kai kyawu Allah ya rayar da mu rayuwa ta yi tsawo ayyuka su yi kyau da wannan muke wasu Imam Ibrahim Idris fatan alkhairi insha Allah ta'ala da sauran dattawa ga gashin su duk ya koma fari sul bakin maganin sa aiki ne kuma duka rayuwar akan addinin Allah ta tabbata Allah ya ɗauki rayuwarsu a cikin imani rahimahullahu wa radiya anhu Allah ya masa rahama kuma Allah ya yarda da shi wa hushirna fi zumratihi muna roƙon Allah Allah ya tayar da mu cikin irin rundunar Abubakar Siddiq ai baka da fargaban a ce bangaren kuɗi da shi aljanna wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa mafi alkhairin runduna a filin kiyama kenan kuma siddiq shi kadai ne annabin Allah ya kira da siddiq duk cikin al'umman nan kalmar siddiq shi kadai ya kira da wannan suna duk garabasan sahabbai da imanin su ba wanda aka ba wannan take sai shi to Allah ya samu zama karkashin nasu Abubakar fi nazari Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Abubakar Siddiq rayuwarsa a cikin research bincike bayanin Ali ibn Abi Talib bayan rasuwarsa ga yadda Ali ibn Abi Talib ke siffata Abubakar Siddiq akwai wanda suka kuskure wa fahimtar rayuwar sahabbai sai suka waye gari a yanzu suna gaba da sahabban su sahabban tsakanin sun waye gari ka jasadin wahidan kamar jiki kwaya daya Abubakar iya yabon Aliyu Aliyu na yaban Abubakar radiyallahu anhuma kowa na yaban kowa amma na kai ka zo bayan su sai kana aibata wani kana yaban wani ka ce wani banza ne wani kwarai ne ka ce an zalunci wani kuma shi wani bai ce an zalunce shi ba wannan akwai musifa mai girman gaske bayan Allah ne kansu a haɗe yake al'umma ƙwaya ɗaya ne suna yaban suna yi wa juna zaton alkhairi fiye da yadda ɗan adam ke wa kansa zaton alkhairi a wajen Abubakar Siddiq shi yana ga Aliyu ya fi shi a zuciyarsa kai yake bayyana shi aliyu yana bayyana abubakar siddiq da cewa ya fi shi me dalili saboda tawazi'u da kaunar juna kowa yana yi wa ɗan uwansa fatan alkhairi kowa iya ɗaukar ɗan uwansa ya fi shi wannan wata ukuwa ce ta musulunci wanda a yau mun yi wasa akan ta zaton cewa junan mu sun fi mu alkhairi sai mutum ya ɗauka wai al'umma shi ya fi kowa maimakon bayan Allah na kware suna ga sun fi kowa lalacewa suna tsammanta wa junansu cewa yan uwan sun fi su alkhairi haka ya dace mu riƙa zama mu cire kiyayyen juna a zuciyarmu mu mu cire yi wa juna hasada mu cire yi wa juna munafurci mu ƙaunaci juna mu rika wa juna fatan alkhairi fiye da yadda muke wa kanmu fatan alkhairi haka sahabbai suka rayu suna tsammanta wa ƴan uwansu alkhairi fiye da yadda suke tsammanta wa kansu suna iya haƙura da duk ni'iman duniya su ba wa ƴan uwansu don su amfana da shi wallahi alazim in ba mu zama haka ba za mu rabauta ba dole duk wani abun da bai da asali zai raba al'umma zai kawo gaba zai kawo hasada a ajiye shi a gefe a rika ambaton juna da alkhairi a rika ambatan juna da wa juna fatan alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan haka abin da yasa na in fasaza kan wannan bari mu duba yadda Ali ibn Abi Talib ke yaban Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a yanzu in zaka yabi Abubakar tsanani ka ambaci kalma nawa kalma biyar ko shida ko bakwai in zaka ambace shi na san shine Siddiq na san shine wa na san shine daga ka kira goma ya kare amma nan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu madaha Abubakarin fi 95 jumlatin aw jumlatan ya yabi Abubakar Siddiq a cikin 95 jumlatan jumla 95 yana yabonsa yabo ɗaiɗai guda 95 a kayan Abubakar Siddiq yake yi yanzu yin an ce ka yabi sahabi a jumla 95 an haɗa ka da aiki aiki ta mana shi dan uwansa ne abokinsa ne tare suka yi wa addinin Allah aiki amma na babu hasara tsakani suna yabon juna dole sai mun zama haka mu yi nasara an usaid bin safwan qal an karbo daga usaid bin safwan rahmatullahi alayhi yace wa radiyallahu an lamma qudida abubakar siddiq radiyallahu an lokacin da aka dauki rayuwar abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda sujjiya alaihi aka lullubar a kayinsa bi ma'ana an lullube shi bayan Allah ya dauki rayuwarsa wartajjatil madinatu bil buka sai duk garin madina ya cika da kuka ko ina kaje jama'a zubar da hawaye suke yi kowa yana kuka ka ƙudi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ranar da da rasulullah aka ɗauki rayuwar manzon Allah haka ake kuka kukan da ake sai makasin ran da annabin Allah ya ba duniya haka duk garin Madina ake kuka kuka akwai wanda ya halatta ko wanda ya haramta ina zaune ina kuka saboda wani ya rasu hawa yana zuba a ido na babu ihu ya halatta wannan tausayi ke sawa amma na mutum ya rika wayyo Allah ya shiga uku ya lalace wannan haramun ne aikin jahiliya ne kale yace fa ja ali ibn abi talib radiyallahu an sai ga ali ibn abi talib ya zo Allah ya kara mana yadda musta'jilan iya gaggawa musri'an yana sauri mustarji'an yana istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha shine istirja'i wa huwa yaqul yana cewa al yawma in qata'atin nubuwa a yau ya yanke sai yace annubuwa wannan kalma malamai suna kai kawo akan me yasa aiki da ita magana mafi inganci ba iya nufin annabci na na wahayi ba ne kalman akwai kalmomi biyu ke kama da juna sai mun gane su a duga da na hawu akwai kalman naba'un akwai naba kalman naba'un ai khabarun anin naba'il azim kalman naba shine martafa alal ardi don haka kalman annabi wanda aka yi ishtiqaqi daga annaba'u bi ma'ana alawa zani alfa'il bi ma'ana fa'il. sannan idan ka ɗauki annabi da aka yi ishtiƙaƙi daga naba iya ɗaukan ma'anan me bi ma'ana martufi aminal ardi so da aka annubuwa da aka yi wannan kuma bi ma'ana fa'il ala wazani me maf'ulun bihi bi ma'anar maf'ul wancan fa'il bi ma'anar fa'il annabi wannan fa'il bi ma'anar maf'ul wanda aka yi ishtiƙaƙi daga naba'un fa'il bi ma'ana fa'il wanda aka yi ishtiƙaƙi daga ainihin fa'il bi ma'ana maf'ul to wannan shine na me naba su haka in ce annubuwa da aka yi ishtiqaqi daga annaba'u shine wanda ake aiko masa labari in ka ɗauki annubuwa daga cikin kalmar naba shine wanda aka dauka shi akan sauran al'umma su haka an yi ishtiqaqin annubuwa wannan ne daga naba ba daga annaba'u ba mun fahimci nan da kyau su haka a yau lalle ɗaukaka ta kare wanda aka ɗaukaka shi a kanmu ya bar duniya hatta wa kafa alal baitin ladhi fihi abubakar har ya tsaya a ɗakin da abubakar siddiq radiyallahu anhu yake ciki fagala sai ya ce rahimakallahu ya ababakarin Allah ya maka rahama kai abubakar sai fara yabonsa da wasu kalmomi na farko ya ce kunta ilfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka kasance kai sa'a ne na manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi na ɗaya kenan na biyu wa anisahu kuma kai abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na uku wa mustarahahu kai dalilin sa shi farin ciki ne idan yana buƙatar farin ciki kana cikin jama'ar da ke faranta masa rayi na hudu wasikata kai amintacce ne gare shi na biyar wa a sirrihi idan yana buƙatar ya bada sirri kana cikin jama'ar da yake gaya wa sirrinsa na shida wa mushawaratahu kai abokin shawarinsa ne da Allah ya ce wa shawirhum fil amri kana cikin jama'ar da yake shawarta na bakwai wa kunta awwalal qaumi islaman ka kasance kai ka riga kowa shiga musulunci na takwai wa akhlasahum imanan kafi kowa tacaccen imani da ba a gurbata shi ba na tara wa ashaddahum lillahi yaqinan kafi kowa tsananin yaqini ga Allah kafi kowa yadda da abin da Allah ya bada labari kamar idan su ya gani shi na tara wa akhwafuhum lillah kafi kowa jin tsoron Allah a cikin mu ai eh, na goma na sha daya wa azam ghina'an fi dinillahi azza wa jalla kafi kowa wadatuwa da rike addinin Allah zaka rike addini ka wadata da komai a duniya addini ya wadatar da kai na goma sha biyu wa ahwatahum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafi kowa nitsar da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana samun nutsuwa fiye da kai fiye da kowane mutum a cikin mu na goma sha hudu wa ahdabakum alal islami kafi kowa ɗaukaka a cikin musulunci bi ma'ana maɗaukakin abu shine ahadab sannan na goma sha hudu wa ahsanahum suhuba kafi kowa kyakkyawan sahibantan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi na goma sha biyar wa aksarahum manaqib kafi kowa achievements a musulunci in ana irga abin da kowa ya achieving yayi nasara kaza yayi nasara kaza aikata kaza in ana irga ana irga achievement na kowa kafi kowa a musulunci a cikin mu na goma sha hudu wa afdalahum sawabiq kafi kowa tserewa a cikin aikin alkhairi duk wani alkhairin da ya bayyana kana tserewa kowa a cikin mu kamar yadda ya faru a baya gaba da muka ba da kissa a kayin tsakaninsa da Umar radiyallahu anhu sannan na goma sha bakwai wa arfa'ahum daraja kafi kowa ɗaukakuwar daraja na goma sha takwas wa aqrabahum wasiyatan kafi kowa kusanci da tsani zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wani zai nemi ganin sai yana cin wata hidima ya bashi uzuri amma na kai zai saurare ka saboda shekarunka da dattijan kanka na goma sha tara wa ashbahahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadiyan kafi kowa kama da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wajen shiriya wasamtan da kuma yin shiru shirunsa da kamewansa da rashin magana kana kama da shi na shirin wa ashrafahum manzila kafi kowa daukakakken matsayi a tsakaninmu in ana bayanin matsayin wani yafi na wani to kai kafi kowa a cikin mu na ashirin da ɗaya wa arfa'ahum indahu kafi kowa kuma daukakakken matsayi a wurinsa a wurin mu kafi kowa a wurinsa ma kafi kowa muna fahimtar wannan da kyau na ashirin da biyu ce wa akramakum alaihi kafi kowa daraja a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi jazakallahu an rasulillahi wa anil islami afdalal jaza Allah ya saka maka aikin da kaiwa manzon Allah da kuma aikin da kaiwa musulunci mafi kyawun sakamako na ashirin da uku saddakta rasulallahi hina kazzabahu nasu ka gaskata manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi lokacin da aka kare shi a lokacin da aka Isra'i da Mi'raji na ashirin da hudu wa kunta inda hu bi manzilati sam'i wal basar ka kasance a wurin sa kaman matsayar kunnan da ke sauraron magana da idon da ke kallo bi ma'ana matsayinka kai ne mai bashi shawarin da yake sauraro kana kallamar wani abu ka gaya mar da idon kai kalla kuma ya ga abun haka ne na ashirin da biyar samma kallahu fi tanzilihi siddiqa Allah ne ya raɗa maka suna a cikin tanzil littafin da ya saukar da cewa kai siddiq mai tsananin gaskiya ne ba annabin Allah bane ya gaya maka sallallahu alaihi wasallam ba mu muka gaya maka ba Allah ne ya gaya ma wannan suna da ita ce ayar wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji ana karanta manzon Allah kun ji mai Muhammad ke faɗa ya ce usre bihi laylata wa urija bihi laylata ana ta wannan magana da aka gaya masa sai ya ce kuntu usaddiquhu fi ma fawqa zalika sai Allah ya saukar da ayar wallazi ja'a bisidqi wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun wanda yazo da gaskiya shine annabin Allah wa saddaka bihi da wanda ya gaskata shi shine Abubakar Siddiq Allah ya ce ulaika humul muttaqun wannan sune masu jin tsoron Allah ka isa ce bai jin tsoron Allah Allah ya ce su su ne suke jin tsoron sa kai kuma kace ba jin tsoron Allah wannan cikin zumar aya ta 33 na 26 yace wa asaitahu hina bakhilu kayi supporting ɗinsa da dukiyarka ka taimake shi da dukiya hina bakhilu lokacin da aka masa ruwa aka ki taimakon addinin Allah da dukiya dukiyarka ta zama kamar account din musulunci ne anan ake debo kudi. na ashirin da bakwai wa kumta ma'ahu fil makari hina qa'adu ka tashi tare da shi fil makari lokacin tsanani lokaci marar daɗi hina qa'adu lokacin da kowa zauna a gida ki hutowa kowa bai son fita kai ka fita kuma ka tafi tare da shi na ashirin da takwas wa sahibtahu hofi shiddati akrama suhuba ka sahibance shi lokacin tsanani mafi kyakkyawan sahibanta mu duba lokacin da aka manzon Allah ana duka ai shi kada yazo ya kwace shi yace ataqatuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah yanzu za kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na ai wannan shine mafi ingancin sahibanta da cikin halin kunci da kuma wadata mutum ya tare da kai amma duk wanda ya zo gindin kan kana da afkana da shi idan ya kare ya gudu maka ya kika to wannan ai ba kyawun sahibanta bane amma na sahibanta na gaskiya mai kaunar ka na gaskiya shine kana da shi baka da shi kana da lafiya ba lafiya iya tare da kai amma na duk lokacin da zaka samu agogin ninka in ya kare to za a gudu in ka sake samu a dawo in kuma aka yi me ya kare a gudu to wannan akwai sharri jama'a na son zinari da azurfa shi yasa wani malami yake cewa wai ra'aitun nasa kadimalu ila man indahu malun ra'aitun nasa kadimalu na ga mutane kadimalu sun karkata ila man indahu malun zuwa ga mutumin da ke da dukiya ra'aitun nasa kadimalu yace na ga mutane sun karkata gare shi sai ce ra'aitun nasa kadi zahabu hakika na ga mutane sun tafi ila man indahu zahaban zuwa ga mutumin da wurinsa akwai mai zahabun zinare ra'aitun nasa kadi zahabu na ga mutane sun koma zuwa gare shi sai ce ra'aitun nasa kadi fabbu na ga mutane sun watse ila malla inda fidda daga wurin mutumin da babu ainihin azurfa ra'aitun na ma'ana son zinari da azurfa shi yasa wani malami ke cewa wai ra'aitun nasa kadimalu ila man indahu malun ra'aitun nasa kadimalu na ga mutane kadimalu sun karkata ila man indahu malun zuwa ga mutumin da ke da dukiya ra'aitun nasa kadimalu yace na ga mutane sun karkata gare shi sai yace ra'aitun nasa kadi zahabu hakika na ga mutane sun tafi ila man indahu zahaban zuwa ga mutumin da wurinsa akwai mai zahabun zinare ra'aitun nasa kadi zahabu na ga mutane sun koma zuwa gare shi sai ce ra'aitun nasa kadi fabbu na ga mutane sun watse ila malla inda fidda daga wurin mutumin da babu ainihin azurfa ra'aitun nasa kadi ya ce hakika na ga mutane sun watse masa wannan yayi me yayi ta aiki da jinasi ina fatan mun fahimta tayyib na ashirin da tara ya ce sani kai ne na biyun mutane biyu da Allah ya kira a Kur'ani. mu koma ayat da makaranta a baya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ Ibi ya الغار إذ يقول لصاحبه ta hazan, inna laha ma'ana. a wannan aya mu fahimci za zamu ita ce da darussa a cikin wannan babi Allah ya ce in kun ƙi taimakonsa ku mutanen garin Makka faqad nasarahu Allah haqiqa Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi shi annabin Allah sai yace saniyat naini da kuma wanda yake na biyu mutane biyu wato Abubakar Siddiq radiyallahu anhu su biyu suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina shi ne sahibinsa a hijira suka kama hanya suna tafiya Allah ya ce idhuma fil ghari lokacin da suka shiga cikin kogo suka zauna shine kogon as da muka kira a baya sai annabin Allah yake cewa la tahzan kada kai bakin ciki kada ka tsorata lokacin da Abubakar Siddiq ya ga mushrikai suna neman su an tafi kowa shiga gari neman annabi da Abubakar dalili ko da yanzu abin da Abubakar ainihin America ke yi a ce in ka kamo Usama kana dala miliyan kaza mulla Umar dala miliyan kaza kun sai shi aka fara wallahi akan annabin Allah aka fara kafirai su suka ce mushrikai suka ce duk wanda ya kamo Abubakar Siddiq an mara alkawarin raƙumi ɗari wanda ya zo da kuma annabi raƙumi ɗari biyu sai aka sa wannan duk talakawan garin makka kafirai kowa ruɗe iya so ya ci raƙumi ɗari ko ɗari biyu don a lokacin mafi ingancin dukiya mai daraja ita ce mai raƙumi shi yasa hadisi ke cewa la'ai ya bi bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am mutum ɗaya ya gane musulunci dalilin ka ya shirya fi alkhairi akan duk duniya a cika da jajayen raƙuma a ce naka ne ko kuma duk duniya ka cika da jajayen raƙuma ka bar saraka fi sabilillahi sai aka ce malamai suka ce an ba da wannan misali saboda ba dukiya mai daraja a wurin laraba kamar raƙumi to sai aka ce in ka zo da abbakar raƙumi ɗari in ka zo da annabi raƙumi ɗari biyu aka taho neman suna cikin kogon suna zaune har aka tsaya bakin kogon saura a leka a ce ga sunan Allah ya hana su lekawa annabi yake cewa abbakar siddiq la tahzan inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki kada ka damu Allah iya tare da mu Allah ya saukar da nutsuwa a kayan annabinsa da Abubakar da radiyallahu anhuma na'am don haka sani yasnain kai ne wanda Allah ya ce sani yasnain na biyun mutane biyu na ɗayan mutane biyu kuma waye annabin Allah shine na ɗayan mutane biyu abbakar kuma na biyun mutane biyu na ainihin talatin ya ce sahibu hufil gari kai ne ka sahibanci manzon Allah a cikin kogo wannan gari saur ɗan wannan ma daraja ce na talatin da ɗaya ya ce wal munazzal alaihi sakina kai ne wanda aka saukar da nutsuwa a kayanka haka sabanin da muke kira a baya na malamai sun yi abbakar ainihin aliyu ya da fahimtar cewa fa anzalallahu sakinatahu akan cewa abbakar siddiq ne amma irin su ibnu abbas ko suna ga alaihi akan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan al-ikhtilaf fi tafsir bayna sahaba ne ridwanullahi alaihim ajma'in shi yasa nace wallahu alam zaka zo kai tarjishi tsakanin su kai tsayen baka samu nasi ba na 32 yace wa rafiquhu fil hijra kai ne wanda ka bi bayansa a hijira lokacin da ya fita ya hijira an wajabta hijira ya hijira kai ka bi bayansa kuke tafiya tare bin bayansa sai ya tsaya ta bangaren kudu yana tsaya hagun annabin Allah sai ya dawo damansa sai ya koma gabansa sai ya dawo bayansa shi ɗaya ya koma gabar da yamma kudu da annabin Allah ya ce me yasa kake haka ne abbakar ya ce annabi idan ina daman ga sai in ga kaman za a zo ta hagu a kashe ka in na dawo hagu sai in kaman za a zo ta gaban ka a kashe ka in na zo gaba sai in ji kaman ana ce man za a zo ta bayan ka a kashe ka in na zo bayan sai in kaman ana ce za a zo ta daman ka a kashe ka sai rasa inda zan tsaya ne ina sha'awan gabanin a kashe ka ni a fara samu na a kashe na talatin da uku wa khalaftahu fi lashi wa ummati ahsana al-khilafa hinar taddu kai ka khalifanci manzon Allah fi dinin cikin addinin Allah wa ummati kuma cikin al'ummar tasa a addini ka khalifance shi a cikin jagorancin al'umma ka khalifance shi ka zama khalifa mafi kyawun khilafa hinar taddu lokacin da wasu suka ta yin ridda ai mun kira yakin da aka yi na ahlur ridda ko to kai ka tabbata ka rike addinin Allah ko kowa zai jara baya kana tsaye kuma cin al'umma ka khalifance shi na talatin da hudu bil amri ma lam yaqum bihi khalifatu nabiyyin ka tsaya da al'amarinsa ka tsaya da umarni a cikin addinin Allah tsaya wanda ba a samu wani khalifan wani annabi cikin duk annabawan da Allah ya aiko wanda irin wannan abun da kai ba ba mu samu wani annabin da ya samu mutumin da ya sakotin dinsa yadda muka san yadda kai kai ba na talatin da biyar wani hafta shi na wahana ashabuhu ka yi yunƙuri ka tashi ka tsaya da addinin Allah shi na wahana ashabuhu lokacin da sahabbansa suka yi rauni wa barasta shi na ka fito ka yi mubaraza ka tunkari kowa da kowa lokacin da kowa yake buya baya so a gane cewa iya tare da Muhammadu na talatin da bakwai wa kawaita shine da'uhu ka kuma karfafa ka yi tsayawa tsayuwar daka lokacin da jama'a suka yi rauni na talatin da takwas wa lazimta min haja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh wahanu ka lazimci irin jagorancin annabin Allah ba zaɗi babu rage lokacin da jama'a kowa ya rauni yake so a ɗauki addini yanzu mai sauƙi sai kace kai yadda annabin Allah haka za ka yi duk wannan fa aliyu ne yake yabansa radiyallahu anhu duk kalmomin nan suna fata a bakin ali ibn abi talib zuwa ga abubakar siddiq radiyallahu anhuma na'am na talatin da tare yace kunta khalifatan haqqan lalle kai khalifa ne na gaskiya lan tunaza babu wanda ya isa ya jayayya da kai akan gaskiya walan tudara sannan ba mutumin da ya isa ya ainihin kaskantar da kai akan addinin Allah bi ma'ana ba a isa a yi musu da kai ba ba a isa kuma a yi me a kaskantar da kai ba munaza'a shine sabani fa in tanaza'a to lan tunaza ba za a yi jayayya da kai ba ba za a iya sabani da kai ba don ka rike gaskiya wannan shine abin da yake nufi na arba'in yace raghimtal munafiqina lalle ka dulmiya munafikai suna nan da munafurci amma sun gagara fitowa fili kowa ya gansu kowa ya buya na arba'in da ɗaya wa kiftal hasidin ka kuma firgitar da duk wani mutum mai hasada ba zai yautowa ya cinkare ka ba saboda al'umma sun yadda da kai na arba'in da biyu kumta bil amri na fashilu ka tsaya da umarni da kuma jan mutane zuwa ga bin Allah lokacin da mutane suka ji tsoro fatta ba'uka daga baya sai suka zo suka bi ka kai ka tsaya su sun ji tsoro to wanda ya ji tsoro da ya gaba ka gudu ba shi ma sai ya dawo shine mai fatta ba'uka sai suka bi ka fahudu sai aka shiryar da su na arba'in da uku kunta akhfadahum sautan ka fi kowa a cikin sahabbai sauti wanda yake kasa kasan kana magana sannan wa alahum fawqan a wajen daraja kuma kai kake sama da kowa sautin ka kasa kasa darajar ka tana sama da ta kowa na arba'in da hudu wa aqallahum kalaman fi kowa karancin magana saboda yawan magana babu alkhairi cacca cacca cacca cacca cacca wallahi babu alkhairi gaskiya waɗanda suka yi yan Najeriya da suka yawo a duniya suka ce ba su taba zuwa ƙasar da aka samu aka same su da yawan magana irin na mutanen Najeriya ba eh akwai wani mutum da ya je shi Misira ya zauna ya kai shekara wajen goma ya zo Najeriya ya hutu ya koma ya ce abin mamaki a Misira sukan je wajen aiki idan aka dashi wajen aiki wajen kamar sha biyu ma'aikata za su go irin doguwar luxurious buses din nan sai a shigo yace ana shigo mana za ga wani yana cika diyarinsa wani yana rike da Qur'ani iya dubawa wani yana dan kishin gida yana dan huta gaba na jin da za tsaya yace to amma na har an shaida daga an ji tadi ya ji gaira sai ya ce to ko akwai hunaka Nigerian shi hadi sayyara ko akwai in Najeriya ne a cikin motar yace mutumin da kansa yake bada yace shi kansa daga ya ji tadi yayi yawa yace zai gane akwai in Najeriya a cikin motar kuma ko shi ɗaya ne dan Najeriya sai ya hana kowa yin shiru ya tabo wannan in baka son maganan ya tabo wannan yayi tayi haka ake yi cacca haka ake yin maganar yawan magana babu alkhairi imamun nawawi rahimahullah ya ce magana kashi uku ne maganar da aka san yinta ya fi rashin yinta alkhairi to wajibi ne a yi ta wani ya yin sallah tashi kai sallah to wannan yinta wajibi ne maganar da aka san yinta da rashin yinta duk ɗaya ne ba bambanci da kayi da baka yi ba duk ɗaya ne ce to a bata ya fi alkhairi to ballantana maganar da an san rashin yinta ya fi alkhairi kuma balle magana da an san sabon Allah za a ciki ko sharri za a yi to wannan kuma ba ba ma sai an gaya mutum ba wanda da yinta da barin ma bi inganci to kai shirin shefi ingancin saboda maganganun bakin mu ana so mu takaita su bala wa rusuluna ladaihim yaktubun akwai manzannin Allah ainihin mala'iku duk abun da bakin mu ya fara suna rubutawa akwai mala'ikan da ke tare da mu raqibun atidun ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun rakibun yuraqibu a'malana wa yatadu a'malana ko da yake malaika kwaya ɗaya ne shine raqibun shine atidun din duk abin da muka faɗa a duniya iya rubutawa duk abin da bakin mu ya furta zai rubuta saboda a musulunci ba abin da zaka faɗa a duniya zama babu lada babu zunubi babu neutral a musulunci in ka faɗa in ma a baka lada in ma a baka zunubi amma na ba magana da ke fita a banza haka ta wuce ɗayan biyu ne ko lada ko zunubi don haka gabanin ka fada sai ka tauna magana sai ka tauna magana shi yasa akwai sharri mutum yayi magana shi da kansa ma ya manta jiya zai yi sai ce ya manta ma da yayi ta to wannan akwai musifa mu rika takaita maganganun bakin mu akwai salafu salih rahimahumullah wanda maganan bakin su suna iya kirga maka maganar da suka yi a wuni ga baki daya kalmomin da suka yi za su gaya maka daga wayewan gari zuwa dare kalma nawa bakin su ya furta za mu iya wannan ka ce daga wayewan gari har zuwa ka kwanta ka irga maganar da kai haza ghairu mumkin kaɗan ne Allah ya musu ni'ima da wannan Allah ya samu a cikinsu na'am sannan kuma na arba'in da biyar wa asdaqahum mantiqan kafi kowa gaskiyar furci idan ka furta magana a duk cikin sabbai kafi kowa gaskiyar magana wannan iya daga cikin siffa ta inganci shine duk abin da mu faɗa mu faɗa gaskiya ba mafi munin abu a duniya a samu mutum mai nasaba kansa zuwa ga addini yana ƙarya wallahi al'adam ya fi komai sharri a duniya musamman ga wanda yake ɗalibin ilimi ko mai da'awa ya dace a dai mu duk maganar da muka faɗa gaskiya ne in ma muna kokwanton magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba kada mu yi magana a kayan mu don maganar mai da'awa ta fi ta kowa illa idan baka tabbatar da ba ka faɗa to akwai sharri so haka gaskiya iya daga cikin siffa da a yanzu ya zama wajibi ɗaliban da ke koyon karatu da malaman da ke karantarwa wallahi mu kwatanta yin gaskiya duk abin da zaka faɗi labari ka san eh haka yake babu zaɗi babu ragi amma na akwai tashin hankali mutum ya zo ya furta magana a bincika ji ba haka bane shi don annabin Allah ya ce mumini baya yin ƙarya a duniya ran da ka san kana iya koma gefe ka magana da ba haka bane to mutum ya cire kansa cikin muminai yaqinan dauki motsa ta Imam Malik rahimahullah karanta mumini ba zai ƙarya ba amma na yaya za a furta magana ya zama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah mu ra kwatanta irin wannan duk time da za mu yi magana mu duba ingancinta ko kwanto ma muna yi kada mu faɗe ta Allah ya sa mu zama haka na arba'in da shida wa atwalahum samtan kafi kowa tsawon shuru bi ma'ana ɗaukar lokaci mai tsawo baka yi magana ba sai dai an spika wa kuwa akwai ka wani ibada na arba'in da bakwai wa ablaghahum qawlan kafi kowa magana da ke isa inda ake bukata ta isa wannan ma ni'ima ce ta Allah wani sai ya tsaya ya shekara guda yana magana ba ta ji inda ake so ba amma wanda ga ya tsaya sai ka ji ko ina a gari ta game wannan ma fa ɗaukaka ce a waye gari ya zama daga kayi magana sarki ya ji ta wane ya ji kowa ɗauka ya ɗauki mataki a kayi ba a samun wannan siffa sai an samu mutum da yake maganan ya bi Allah idan muka bi Allah sai ya sa maganar mu sai ta isa inda ake bukata ta isa sai ta yi kariyin nauyin da ake bukata ta yi amma na idan wanda kake gaya maganan ya san kai ba haka kake ba to ko kai ba ta da fa'ida gare shi so da haka a cikin mu kafi kowa magana ta isa inda ake bukata ka isa akwai bayan Allah da Allah ya musu ni'ima da irin wannan Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahmud Gumi idan zai magana a ƙasar nan duk ƙasar sai ta amsa ga baki ɗaya ko ba ka son sa kasan dattijo yayi magana ko ba ka son sa kasan dattijan arziki ya furta magana wannan haka ne akwai wanda muke musu irin wannan zato ai hakuri inda furta irin Imam Ibrahim Idris jazahullahu khairan Allah ya tabbatar da su akan irin wannan Allah ya sa su tabbata akan wannan ya kuma ƙara musu ɗaukaka gaskiya na furta wannan kalma dalili ɗaya ne tun ban san shi ba wallahi kalmomin alkhairi da ni akan sa ba zan iya kirga su ba a duniya tun ban san shi bane a duniya jama'ar da na yadda da su suke furta alkhairi a kansa wane ya ba wane tun ban san shi ba ɗaya kenan haka akwai wanda tun ban san shi ba ke gaya mun shi malam gashi na malam hannafi ko to akwai irin su da yawa ban san su ba sai a ce wani akwai shi da kokarin sunna wani akwai shi da rikon amana wani akwai shi da kaza baka ma san mutum ba mana ana zuwa ana ambata ma alkhairi a kansa kaga daga yayi magana sai ka ji me sai ya ga magana akwai daraja a wurinka in mun ambaci wannan muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da su akai wannan matsaya kada kuma mu yaudari kanmu su yi kokarin tabbata akai Allah ya su mutu a kayinta na arba'in da takwas wa akramahum ra'aya kafi kowa girman fahimta a larabcin an ce ra'ayi da bambanci da hausa a hausa mutum sai ya rike karya sai ya ce ra'ayinsa kenan shi ya san ƙarya ne ma sai ce ni fa ra'ayina ne a banne kawai akai to ba haka bane a larabci a larabcin an ce ra'ayi shine fahamun fahimta shi yasa zaka ji an ce maka akwai at-tafsir bin me bil ma'thur da kuma at-tafsir biyar ra'ayi Bin ra'ayi shine bil fahimi abin da ka fahimta ba wai mutum ya dauko ra'ayinsa kawai ya lankwasa ayat da gangan ya ce shine ra'ayinsa ba saboda yanzu haka ake yi mutum ya fassara qur'ani ma da Hausa kutil al-kharrasun yace Allah tsine masu karas wa makaru makaran kubbara sai suka makara makara mai girma mutum ya ɗauki kalmar Hausa yana fassara Qur'ani sai ka ce da Hausa aka saukar da shi kadda khalu ala dawda wa annabi dawda mai dakali a kofar gida <laughs> na arba'in da tara wa ashja'ahum nafsa to to ga wani bawan Allah zo zai musulunta an masa wasu tambayoyi duka da suka ake bukata a mar kamar yadda mali ya bayyana an tambaye sunan da yake bukata kuma ya san sunan sanada sunan sanada monday kuma kabila ce na angas daga garin tafawa balewa akwai sunan da kake bukata a musulunci wani suna kake sha'awa na yana bukatar muhammadu sani to sunanka muhammad muna roƙon Allah Allah sa ka yi koyi da shi annabin nawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda al'awwal asani as-sani duka asali suna ne kawai na Muhammad wannan kawai adadi ne haka dukkan sani Muhammad ne haka ya maka to muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi akan addini sai ka furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma la ilaha illallah muhammadun rasulullah duka ɗaya daga cikin wannan furta kalmar shahada ne duk wanda ma'anansa shine babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne bi ma'anan wannan shine mutum ba zai bautawa kowa a duniya ba sai Allah shi kadai ma'anan Muhammad manzon Allah ne kuma ba dama ya bautawa Allah sai da abin annabin ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam baka da ikon yin wani abu sai abin da annabin Allah din ya karanta addinin Allah abin da yake bukata shine koyi da abin da addinin ya karanta duk sabon musulunci ya zo ta hannun annabin Allah din ne daga yanzu insha Allah ta'ala ka zo musulmi kuma duk inda ka je kai musulmi ne inda ka ga musulmai kai dan uwansu ne ko da kabila ba ɗaya ba gari ba ɗaya ba duk wannan a musulunci ba damuwar mu bane idan addini zama kwa ɗaya to duk inda ake addini shine muhimmi ina fatan ka gane so kada ka waye gari ya zama ka dauka dan kabilan ga shine dan uwanka duk musulmi a kowace kabila yake Hausa ne Fulani ne Yoruba ne Kanuri ne kowane irin kabila in ka ganshi dan uwanka ne musulmi ina ga sai a je a sa yi wanka go insha Allah ta'ala bayan nan kuma gaskiya zan ja hankalinmu mu nuna yan wantaka zuwa gare shi bayan ya yi sitilin yana da kyau mu san a wani wuri yake mu rika kyautata ziyara zuwa gare su da kuma kyautata mu'amala zuwa gare su a yanzu mutane suna son musulunci sai dai mu din ne musulmai gaskiya halayen namu akwai bukatar mu kyara kyautatawa zuwa gare su duk wanda ya musulunta ya zama ba abun walakantarwa bane abun kyautatawa zuwa gare mu ne Allah ya tabbatar da shi a cikin addinin Allah Allah ya sa shigowansa musulunci ya zama karuwa ne na addini da kuma musulmai gaba ɗaya a duniya Allah ya taimaka na'am na arba'in da tara wa ashja'ahum nafsa kafi kowa jaruntar rayi kai abubakar siddiq radiyallahu anka a cikin dukkan sahabbai ba mutumin da ke da jarunta a cikin rayinsa kaman kai na'am sannan kuma na hamsin wa ashrafahum amala kafi kowa ɗaukakakken aiki a zahiri muna ga aikin kafi na kowa na hamsin da ɗaya kunta wallahi liddini ya asuba na rantse da Allah ka kasance ga wannan addini kaman ainihin wani jagoran zuma ne shi ake cewa ainihin ya asuba jagoran ainihin kudan zuma ina fata mun gane siffar jagoran kudan zuma shine awwalan hina na fara alhun nasu lokacin da mutane suka gudu daga wani al'amari ana juya baya za a guji to shi shine na farko wajen karan al'amarin ina fata an gane wa akhiran shine na karshe shine akbalu lokacin da aka tinkaro idan aka tinkaro zai wani abu sai ya tsaya a baya yana turawa a tafi idan kuka gudu kuka juya da baya kuma sai dawo gaba ya ce ku biyo ni kawai a wuce gaba bi ma'ana jagora da baya tsoro kenan lokacin da ake guduwa yana me yana tinkaran al'amarin lokacin da kowa tinkara kuma sai ya tsaya a baya saboda ya kora ku tinkara al'amarin da gaske mun fahimci wannan da kyawu na'am na hamsin da biyu ce kunta lil mu'minina aban rahima ka kasance ga dukkan muminai uba kuma mai tausayi zuwa gare su saru alaika iyalan dukkan musulmai muminai sai suka zama iyalanka ne kai abbakar siddiq kowa sai zama iyalin gidanka ne ka ɗauki kowa naka na hamsin da uku hamalta afqala ma an da'ufu ka ɗauki nauyayen abubuwa da su sauran muminai suka gar ɗauka abin da ya gagari kowane mumini ya ɗauka kai da ikon Allah ka ɗauke shi na hamsin da hudu wa ra'aita ma ahmalu ka kuma kiwata abin da suka gagara kiwatawa duk abin da kowa gagara kiwata shi yadda ake bukata a kiwata kai da ikon Allah ka kiwata shi abin da aka gagara yin tarbiyyansa kai da ikon Allah ka yi tarbiyyansa haka na hamsin da biyar wa alimta ma jahilu abin da suka jahilta ka san shi sun jahilci mutuwar annabin Allah kai ka san ya mutu ka kuma karanta musu aya kowa gamsu da abin da ka faɗa sannan na hamsin da shida wa sharramta iz dhali'u sannan ka zarce a cikin jagorancinka da imani dhali'u a lokacin da suka yi rauni a cikin imani din kai sai ka tabbata akan imani din wa shammarta sannan na hamsin da bakwai wasirta iz jaza'u ka kuma yi haƙuri lokacin da rashin haƙuri ya auku gare su na hamsin da takwas wa adrakta autara ma ka samu witirin abubuwan da suka nema me ake nufi da wuturorin abubuwan da aka nema shine a cikin duk abun da kake nema Allah yana ba na'am me kace Allah yana baka the best jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan shine Allah iya baka the best wato shine autar wuturin duk abin da jama'a suke nema sai Allah ya baka wuturin sa abin da yake nufi in an ce wuturi hadisi ya ce inna Allah witrun yuhibbul witra to duk abin da ake nema wanda Allah ya fi so shi yake baka kai shine duk abin da aka nema sai Allah ya baka irin wanda ya fi so ina fata an gane to shine autar abin da Allah ya fi so a duk abin da aka nema kai shi yake baka na'am sai na hamsin da tara wa raja'u bi ra'ayika rushidahum sai suka dawo zuwa ga fahimtarka ya zama dalilin su fa zafaru sai suka samu rabo da suka bi ka su sahabbai din sannan na ainihin sittin wa nalu bi ra'ayika ma lam yahtasibu sai suka samu rabo da suka bi fahimtar ka irin ma rabon da ba ka tsammanin zan same shi a duniya da suka dawo zuwa ga fahimtar suka maka tsa'a da ikon Allah sai suka samu nasarar da ba sa tsammanin ta na sittin da kun kunta alal na azaban wa sabban wa lahaba ka kasance akan kafurai kai azaba ne sabban da kuma azabar da ake watsa ta walahaban kuma ka zama kaman harshen wuta ne akan kafirai muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainakum so kai mai tsanani akan makiyin addinin Allah ne a izzatin alal kafirina kenan Allah ya sa mu zama haka na 62 walil mu'minina rahmatan wa anasan wa hisna ka kasance ga muminai rahmatar rahama wa anasan da kuma shiriya wa hisinan kuma ka zama wani garkuwa daga gare su tirta wallahi bi ghina'iha ka samu rabo da yalwar rahamar Allah wa fuzta ka rabauta bi shiba'iha da kuma kyautatuwar rahamar Allah da wa zahabta bi fada'iliha ka tafi kayi nisa ka rabauta da falalan wannan rahamar Allah da duk fallan da ke cikin da ka bauta da shi sai kuma yabon da ya man nasa cin da uku yace adrakta sawabiqaha ka riski dukkan abun da yake ake competition na nema a cikin rahamar Allah duk abun da kowa yake kokarin cikin rahamar Allah ya samu ka samu jagora na masu imani a cikin abun da suke nema shine me ilimi ka samu uwa uba din imanin Allah ya baka kuma Allah shi yace kai mai imani ne takawar ka samu Allah ya ce kai taqiyi ne mai jin tsoron nasa ne annabin Allah ta bazar kai mai jin tsoron sa ne so kenan dukkan ma rahamomi na Allah abin da aka fi kowanne ne ma kai Allah ya baka kai zaka dauka a duniya me kudi ne to kudin ma Allah ba shi ai miloniya ne shi ya samu duniya ya samu lahira mafi alkhairin ni'ima shine duniya da lahira su samu malam wani malam ya ce wai ma ahsanud dini ma ahsanul mar'u idza jtama ad-din wad-dunya menene mafi alkhairi a ce yau ga dan adam nuna da lahira sun samu la barakallahu fi dinin wala duniya ba za ka ce Allah ya sanya albarka a duniya banda lahira ba ko kuma lahira banda duniya saboda duniyar mai kyau ne kuma lahiran ma ana tsammanin ta yi me ta yi kyawu so duk mutumin da duniyarsa ta yi kyau insha Allah ta'ala lahirar za ta yi kyawu to duka biyu Allah haɗa maka ya baka duniya wadata ya baka lahira jin tsoron Allah takawa ilimi duk Allah haɗa maka na'am sai na ya ce lam taflul hajatuka da ikon Allah bukatarka ba ta taba karyewa ba yau a ce eh, hujjatuka da ikon Allah hujjarka ba ta taba karyewa ba idan ka bada hujja zai yi wahala wani mutum ya zo rusa hujjarka ai mun ga irin hujjojin da yake barwa yake nasara tun daga sabanin wajen yakan ahalun ridda mu dube da yake ta bada hujjoji in aka buga aka buga sai a dawo kansa shine yace da ikon Allah a cikin mun hujjarka ba ta taba karyewa ba na 65 walam tad'if basiratuka kuma basirarka ba ta taba yin rauni a tsakanin mu ba duk abin da muke buƙatan a samu dattijo yayi tunani in ka tana da ikon Allah sai mu samu shirya a ciki na 66 walam tajibin nafsuka ranka bai taba jin tsoron tunkaran abokanan gaba ba bai taba jin tsoron wai zai ba duniya ba da ikon Allah baka da wannan firgita na jin tsoron abokanan gaba na 67 walam yazi qalbuka zuciyarka ba ta taba gushewa akan addinin Allah ba tsakanin ba mu taba ganin haka ba falizalika kunta kaljibali saboda haka sai ka zama tsayi a cikin addinin Allah ka kafu kamar yadda dutse ke kafuwa yadda ka san dutse ke kafuwa mafi kaskanci dauki dutsen nan dutsen tan shi ko zaka yi zuwa ka girgiza shi ba za ka iya ba sai ce kai ka tsaya cikin addinin Allah yadda dutse ke kafuwa la tuharrikuka al awasif iska da ke kadawa kala kala ta gabar ta kada yamma ta kada kudu ta kada arewa ta kada da ikon Allah ba su girgiza me ba su girgiza dutse ba za a ce yau ga dutse na tsaye iska na kada shi ba to shine al awasif iska da ke kada ta kowane bangare ba su girgiza dutse wala tazilu hal qawasif qawasif shine jam'in iska mai tsanani idan ana ma iska mai tsanani ba ta iya gusar da dutse daga inda yake karamar iska ba ta girgiza shi iska mai tsaini ba ta gusar da shi daga inda yake an taɓa yin iska kaga dutsen angol ya tashi daga wajen da yake zuwa wani wuri sai eh, ba taɓa yin wannan ba na hamsin da takwas ya ce kun ta kama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kasance kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce amannan nas alaihi fi suhubatika wa zati yadika mutane sun aminta da shi a cikin addinin Allah dalilin sahibantanka dalilin da ka sahibance shi sai ya zama saboda mutuncinka jama'a da dama sun saurare shi wa za ta duka da yawan ka taimakon jama'a fi sabilillah sai ya zama da ka bi addinin Allah sai kowa biyo bayan sa shi ma sannan na 69 wa kunta kama kala kuma ka zama kamar yadda ya sake faɗa da'ifan fi badanika in mutum ya duba jikinka kai kamar mutum ne mai rauni ba ka da alamar karfi ba ka da kiba sosai amma na qawiyan fi amrin Allah ta'ala kai mai karfi ne cikin al'amarin Allah duk inda aka tinkari al'amarin Allah akwai karfin imani a ciki na saba'in mutawadi'an fi nafsika kai mutum ne mai kaskantar da kai a cikin ranka na saba'in da ɗaya aziman inda Allah kai mutum ne mai girma a wajen Allah na saba'in da biyu jalilan fi ayunin nas kai mutum ne mai daraja maɗaukaki a idanun mutane na saba'in da uku kabiran fi anfusi mutum ne mai girma a rayukansu suna girmama ka na saba'in da hudu lam yakun li ahadihim fika maghmas babu wani mutum kwaɗe a cikin su dake da wani filin mai muni a kayanka na saba'in da biyar wala liqa'ilin fika mahamas babu wani mutum mai magana dake da abin da zai nuni a jikinka na aibi da ikon Allah maghmas shine abin da zaka nuna da hannunka mahamas kenan kace wannan aibi ne da ikon Allah duk mai nuni bai da wannan tare da kai na saba'in da shida walali makhluqin indaka hawada babu wani halittacce da a wurinka yake da abun da ka masa na laifi yake so ka zo ka tuba ba wani a cikinmu mu da yace yana so yau ka zo gaban sa ka ce yana kana neman afuwa ba kama man laifin ba balle ka zo neman afuwa din na 77 ad-da'if ad in indaka qawiyyun mutum mai rauni makaskanci talaka da bai da kokobo indaka a wurin ka qawiyyun babban mutum ne mutum ne mai karfi hatta ta akhudha bi haqqihi har sai ka kwato mar haƙƙinsa a duk wajen wanda ya zalunce shi saba'in da takwas alƙarib wanda yake makusanci gare ka kusanta ta gari ko kusanta ta ƙabila ko kusanta ta ainihin mu'amala wal ba'id da wanda yake nesa gare ka wanda ƙabilar ku ba ɗaya ba garin ku ba ɗaya ba da ka sawa a wurin ka duk ɗaya ne ba bambanci da wanda ku da ƙabila da wanda ba kwada ba ɗaya ne da wanda ku da gari da wanda ba kwada ba duk ɗaya ne a wurin ka na saba'in da tara wa aqrabun nasu indaka atwa'uhum lillahi azza wa jalla wa atqakum mafiya kusancin mutane gare ka da kake jawo su kusa da ka in kana mulki su ne wanda suka fi kowa tsa'a zuwa ga Allah kuma suka fi kowa jin tsoron Allah su kake jawowa su zama mai a kewayenka duk shugaban da zai nasara a duniya ba zai iya yin nasara ba sai ya ja mutanen kirki gindinsa kuma duk inda shugaba ya kira mutanen banza suka kewaye shi ba zai nasara a mulkin sa ba haka bi zahirin nafsi in kana son yin nasara ɗebo tawa mutanen kirki bayin Allah masu jin tsoron Allah da aka musu shaida su ne masu baka shawari amma ba za ka ɗauki azzalimi ya baka shawari kuma ka ce za a yi nasara ba na tamanin sha'anukal haq sha'aninka babu ƙarya a ciki wasidiku kuma gaskiya ne warifku kuma akwai tausayi cikin sha'anin naka na tamanin da ɗaya ƙauluka hukumun wa hatimun maganar ka hukunci ne tabbatacce kuma wani abu ne kamar wajibi a bishin ana so a rabauta na tamanin da biyu amurka hilmun wa hizmun al'amarinka akwai haƙuri akwai kuma tabbata akan haƙurin cikin duk al'amarin da kake yi in babu alhaƙuri ba a nasara a duniya na tamanin da uku ra'ayuka ilmun wa azmun ra'ayinka akwai ilimi sannan kuma akwai tabbata da kuma kamewa wajen bin ilimin a cikin ra'ayin naka na tamanin da hudu ita zala bika din lalle addini ya daidaita da kai tamanin da biyar wakawa bika bikal iman imani ya yi ƙarfi tare da jagorancinka imanin ma kansa yayi ƙarfi. na 86 wa zahara wa zahara amrullahi al'amarin Allah ya bayyana a cikin jagorancinka na 87 wa sabakta wallahi sabakan ba'ida ka tsere mana tserewa mai nisa ka tserewa kowa tserewa mai nisa ko a wajen ibada tserewa kowa akwai ran da ya zo majalisin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi hadisi ya zo cin sayi muslim annabin Allah iya zaune sai ya ce wa sahabbansa man asbaha minkum al-yawma sa'ima yau waye waye gari yana azumi Abubakar Siddiq yana yabe sai ya ce ana ni ne manzon Allah ina azumi sai ya ce man tabi aminkum al-yawma janaza yau a cikin ku waye kai gawa makabarta ya ce ana nayi annabin Allah ya sake cewa sannan man adamin kuma yawma maridan yau a cikin ku waye je ya gaida mara lafiya bakar Siddiq ya ce nayi yace man tasaddaqa al-yawma ala miskinin yau waye ba miskini sadaka fi sabilillah abubakar siddiq yace nayi yau din annabin Allah yace majtama'a fi imrin illa idza dakhala aljanna wannan al'amari ba su tabbata akan wani dan adam face ya shiga aljanna da ikon Allah au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam duk aikin alkhairi da kai sai yace yau din yayi in an yi sai yace ana nayi in an zage sai yace ana nayi yana azumi ya kai gawa makabarta ya yi sadaka ya ji ya gaida mara lafiya wannan alkhairi da ke ciki Allah ne kawai ya sani azumi in kai ana nisantar da kai daga wuta tafiyan shekara saba'in ga hadisi a bukhari Gai da mara lafiya daga ka tafi kana tafiya a dausayin aljanna ne in ka zauna ka zauna a dausayin aljanna idan da safiya ka je mala'iku dubu saba'in Allah ke warewa suna maka addu'a Allah ya gafarta maka in da yamma ka je har garewa mala'ika dubu saba'in ba su da yake sai roƙa maka gafara Allah hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah ya inganta akan wannan takhariji na Ahmad Shakir ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah akan wannan garabasa ya inganta tare da takharijin Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi cewa hadisi ne ingantacce idan ka kai gawa makabarta kana samun ladan kirati guda ga hadisi a Bukhari kirati da girman sa ya kai dutsen Uhud ga kuma sadaka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba sai ku ba da sadaka fi sabilillah sai ya ce to ai ba dama mutum ya da wannan bai shiga aljanna ban ji addinin an ji annabin Allah kai dai a wuni ba wai shiri kai ba haka kawai ka waye gari duk da wannan ibada kai dai kuma za ka yi dawama akan ta ba fa musamman ya shirya dan yayi wannan ba ba kuma cewa aka yi gobe za a tambayan wafi kowa ibada ba balle ya tashi ta dushi ya taryo nan ya taryo nan a'a haka kawai a kashin kansa ya duk wannan ibada yanzu mutum idan yana azumin kace mu je makka zai ce kai akwai rana ina azumi shi yake gaya wa kansa akwai rana maimakon ya yawaita aikin hanyoyin alkhairin a akwai rana ba zai je ba idan kana azumin ai sai ka yawaita ibada zo mu je karatu a ina azumi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> to wannan gaskiya duk rauni ne Allah ya kare mu na 88 wa adab wa atabta man ba'daka itaban shadida ka gajiyar da duk wanda ya zo bayan ka gajiyarwa mai tsanani saboda ka yi futun wasu examples na shugabanci wanda duk wanda ya zo bayan ka sai ya sha wahala gabanin ya koyi da kai balle abin da kai fina naka na tamanin da tara wa fusta bil khairi mu mubina lalle ka rabauta da alkhairi rabauta bayyananne kowa ya gan shi na casa'in wa lalta anil buka da ikon Allah ka ɗauka ka yi kuka gobe kiyama ɗaya wa azumat razituka fis sama musifar da ta auko mana dalilin mutuwarka ko a cikin sama ma da ikon Allah halittun da ke zama sun san musifar ta dame su su ma ne ainihin razi ainihin razituka musifar mutuwarka a sama ma musifa ce ba wai sai a kasa ba yadda muke cikin damuwa halittun Allah a sama ma suna cikin damuwa tunda bawan Allah na mutuwa mala'iku su zo su mar sallah akan gawansa mun karanta tarihin wa Mu'awiyatu bin Muawiya al mutuwa yayi mala'ika dubu ɗari da arba'in suka mar sallah kan gawarsa na casa'in da biyu wa haddad musibatukal anam lalle musifar ka ta damu halittun Allah bayan Allah mutane sun shiga damuwa a cikin musifar da ta auko dalilin mutuwar kanna fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace daga Allah muke zuwa gare shi zamu koma me dalili Allah yace wa bashiris sabirin alladhina idza asabarhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un radina anillahi azza wa jalla qada'ahu mun yadda da hukuncin da Allah ya yi a kayan mu wa sallamna lahu amrahu mun mika wuya zuwa ga al'amarin sa da ikon Allah mun amince da al'amarin da Allah ya hukunta mana na 93 wallahi lai yusabal muslimuna ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah babu wata musifar da aka dora wa musulmai tun bayan rasuwar manzon Allah kamar mutuwar ka yau na 94 kunta lid azzan ka kasance ga wannan addini ɗaukaka wa hirzan kuma ka zama kariya wa kahafan kuma ka zama makomar musulmai ga baki daya duk damuwar musulmi zuwa gare ka ake komawa addini na 95 fa alhaqaka Allahu azza wa jallaka azza wa jalla bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah Allah ya sadar da kai zuwa ga annabinka Muhammad wala haramna ajraka muna roƙon Allah kada Allah ya haramta mana ladan wannan musifa da ta auko mana wala adallana ba'daka muna roƙon Allah kada Allah ya batar da mu ka, wannan yabo ne daidai guda casa'in da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya a rasuwar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na'am ba rubuta ba da baki yake faɗa wani yanzu kace irga sun ma'a yanzu yana karanta na irga a aiki ne to amma dai ina ga mun gama 95 da na kiran ko ko akwai ɗaya da ya kasa to yanzu kace abin ma ai sai ya zama aiki fasakatan nasu yana faɗan wannan duk jama'a sai aka yi shiru sahabbai hatta qada kalamahu har san da ya kammala magana ba wanda ya magana yana kammalawa zuwa ƙarshe thumma bakau hatta alat aswatuhum sai suka fashe da kuka har saudin su gaba ɗaya ɗaukaka sahabban ba su ma san lokacin da suka yi wannan ba wa suka ce sadakta kai gaskiya ba daidai koma gefe ce a wannan ƙarya ne a'a suka ce sadakta gaskiya ka faɗa kaga ayan saki samun ta'kidi kenan aka abun da ya faɗa malam yace ana maulaya imamin bahikat min sanayi fadlihi ayyu zumar sadaqal mursala imanan bihi wala hafil lahi man kana kafar thumma bil ghari lahu man qabatun khassahu Allah biha dunal bashar ثاني اثنين وقول المصطفى ma'ana Allahu fala tubdil wannan bai cikin maganar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai dai yabo ake zuwa ga Abubakar Siddiq shine conclusion yace ana maulaye ni majibinci ne na imamun shugaban da bahikat suka yi dariya me ayyu zumar ayoyin da Allah ya kira cikin suratul zumar saboda ayi na daukan jam'in ayat aya sai zama ayi so ayoyin zumar sun yi dariya akan me kansa. Shi ne me bisirki جاء بالصدق Bihi به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون inda inda rabbihim ashe ba aya ɗaya bane har karshen kaji akan su Allah yake yabo suna da shi a wurin Allah abinda da suke so Allah zai ba su wa ake yabo annabi da abubakar siddiq wanda ya zo da gaskiya annabi wanda ya gaskata abubakar siddiq min sana'i fadlihi wajen yabon falalarsa ayoyin zumar suka furta furtawa shine dariyan nasu saddaqal mursala ya gaskata wanda aka aiko imanan bihi kuma yana mai imani da shi bakinsa ya gaskata kuma zuciyar ta yi imani wala hafil lahi man kana kafar ya la'anci duk wanda ya kafirta a cikin addinin Allah ya bijire masa thumma bil ghari lahu manqabatun sannan hatta a cikin kogo ma iya da manqaba iya da achievement me dalili khassahu Allahu bi hadun bashar Allah ya keɓantar da shi ya sahibanci manzon Allah har a cikin kogo na asaur lokacin hijira wannan ma ai daraja ce shine yace to anan ma iya da manqaba sani yathnain ga kuma karin daraja shine na biyun mutane biyu da muka bayyana wa qaulul mustafa da kuma maganar wanda aka zabawa annabin Allah shine al mustafa dan me kalman istafa zaba Allahu yastafi min al mala'ika rusulan wa minan nas yana zaba wanda aka zabe shi sai ya zama mustafa wannan ismul maf'ul ne mun fahimci wannan da kyawu mustafa ala zani me ba zai zama maf'ul kai tsaye ba sai dai me iya ɗaukan ma'anar maf'ul amma ba maf'ul bane ba ala zani maf'ul bane saboda asulul kalma shine me eh na asulul mizan shine fa'ala amma na masdarin kalman shine me <laughs> duk kalma sulafi ana mai da ita akan wazani fa'ala ruba'i fa fa'alal bi ziyadati lamin wannan wani mizani ne to lafi ne ko ruba'i na'am jazakallahu khairan ma'anan lahu manzon Allah yace Allah iya tare da mu fala tubdil hazar kar ka bayyana bakin ciki ko tsoro inna Allah ma'ana yadda aya ta faɗa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana annabin Allah ya ce Allah iya tare da mu annabin Allah ya ce da kai da shi Allah ya tare da ku wani ba daraja ba ce faradiyallahu an siddiq malam ya ce Allah ya kare yadda akan abbakar siddiq wa arda Allah ya yadda da shi kuma ya yadda da shi zuwa ga al'umma ga baki daya wannan shine karshen tarihin wannan baban Allah Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda abinda muka faɗa daidai a cikin tarihinsa Allah ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa ga baki daya darasi da ke ciki Allah ya bamu ikon koyi da wannan darasi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu tashi akan Umar bin Khattab radiyallahu anhu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا mai tambaya yana ce malam وثيا دعينهم ainihin أبو بكر وعمر yi wa umar cewa ba a karban aikin dare aikin dare ba a sa da rana na rana ko ba a sa da dare shin wannan shine hujja na rashin wannan shine hujja na rashin biyan sallah dan an ce wai ba ramako a sallah ana iya kafa hujja da shi to assalamu alaikum wa wabarakatuh malaman da suke dogaro da hadisi wajen cewa idan mutum ya bar sallah da gangan ba zai rama ba ya tambaye mai tambaye akan shin zarawa ko zarawa ba ya dauki alƙibla ko ya ce rashin biya so akan wannan zan ba da amsa dogaran da suke ba da wannan suke dogaro ba akwai hadisi na Abu Dawud rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancin cikin littafin sa na Sahih Sunan Abi Dawud cewa annabin Allah tsira da aminci Allah saboda gare shi ce wanda ya bar sallah ba tare da uzuri ba Allah ba zai karba ba ko da ya sallace ta hadithin ya zo ko a cikin bulugul maram amma na anan a cikin hanyar an ce akwai illa amma na al-albani rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa cikin littafin tuhfatul ashraf anan ma ce hadisi ne da yake hasan wannan hanya na da illa amma na akwai hanya da ta inganta wanda ya mantuwa zai rama sallah wanda ya bacci zai rama sallah amma na wanda ya bari da gangan kamar yadda ka tambaya da wancan hadisi malamai suke dogaro wallahu ta'ala a'lam wannan mai tambaya yana ce an ce wa'annan ayoyi sun sauka ne akan annabi da kuma abubakar saddiq hmm. wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun na'am mhm. shikenan na gane tambayarsa shine me yasa ya zo da jam'i wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ai biyu ne sai aka ce ulaika humul muttaqun a larabci yana halatta biyu musanna ne amana a kawo shi da jam'i ya halatta mutum biyu su zo jan ka ce ji'itum ya halatta a larabci mutum biyu su magana ka ce kultum ya halatta yana iya daukan wannan iya iya daukan kuma wallazi ja'a bisiriki wa saddaka bihi wa kullu man tabi'ahuma ala zalik ulaika humul muttaqun iya iya daukan duk wanda yayi bi su wajen gaskata manzon Allah shi ma shiga cikin masu takawa zuwa lahum ma yasha'una inda rabbihim duk ya shiga ciki wallahu alam wa hadha yaqul arju min fadilati shay an yuwaddiha li limadha khalafat aisha radiyallahu anha بأمر أبي بكر قد نهي عن ذلك حين يقول عليه الصلاة والسلام من خلف بغير الله فقد أشرك تولى أن wannan tambaya أفوال هناك أحد الإخوة الذي قال في أسبوع الماضي المهم هو أن نسأل بلغة المحلية لكي يفهمها كل أحد وهذا هو هدفنا المحاضرة تكون بلغة المحلية والإنسان يسأل بالعربية فأين نذهب بذلك فإذا كنا نريد أن نسأل بالعربية لابد أن تكون المحاضرة بالعربية مفهوم طيب المهم هو أن نفهم درسنا فقط ولأجل ذا يجب علينا أن نسأل لكي يكون كل واحد يفهم حقيقة ما نتكلم عليه فهذا هو حاجتنا وهذا هو هدفنا ولكن نرى أن an ta muhalliya ya kawo hadisi bai kawo magana ba ban yi magana akan wannan ba matsalar da ya kawo ban yi magana akai ba idan yana bukata ya kawo asar da magana akai amma na magana da ni ban yi magana akai ta ba saboda ka ba zan yi magana kan abin da suka yi sabani ni ban yi magana akai ba wallahu a'lam أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم